وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اتقوا الله ايها المسلمون واعلموا ان الغايه المنشوده والامنيه المطلوبه التي يسعى المرء في تحصيلها ويفني عمره في طلبها والتي يبحث عنها الصغير والكبير والصحيح والمريض والمسلم والكافر والذكر والانثى والغني والفقير هي السعادة حيث الأنس والبهجة والسرور وانشراح الصدر وقد صنف الناس السعادة على حسب مشاربهم فالفقير يرى أن السعادة في الغنى والمريض يرى أن السعادة في الشفاء والسجين يرى أن السعادة في الحرية وأجملت في قول الشاعر ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد زخرا وعند الله للأتقى مزيد وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أسبابا عديدة للسعادة يسعد بها المرء في الدنيا والآخرة أولها وأهمها الدخول في الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم رواه مسلم طوبى لمن هدي إلى الإسلام رواه الترمذي فلا سعادة مرجوة إلا بالإسلام فكيف يسعد من لم يتذوق على حلاوة التوحيد ومناجاة رب العالمين بل كيف تزول حيرته وهو لم يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا والمسلم الحق من وحد الخالق ونبذ عبادة الخلائق ثانيها الايمان بالله ايمانا كاملا بالقول والعمل والاعتقاد بافراده بالربوبيه والالوهيه واثبات الاسماء والصفات له على ما جاءت به النصوص قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه اي حياه سعيده فاذا امن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره اطمأن قلبه وطابت نفسه وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه ويؤمن أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأمر المؤمن كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ثالث أسباب السعادة العمل الصالح ومن أهمها أداء الصلوات قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه الترمذي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال ورواه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الفجر يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ وذكر الله تعالى انحلت عقدة وإذا توضأ انحلت عقدة وإذا صلى انحلت عقدة عقده عقده كلها وأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان متفق عليه فإن المسلم إذا صلى انشرح قلبه واطمأنت نفسه في الرخاء وزالت عنه الشدة في الضراء قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال ابن القيم رحمه الله وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة وسر ذلك أن الصلاة صلة بالله عز وجل وعلى قدر صلة العبد بربه عز وجل تفتح عليه من الخيرات أبوابها وتقطع عنه من الشرور أسبابها وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عز وجل ومن الأسباب للسعادة ذكر الله تعالى فإنه مفتاح كل هم وجلاء وجلاء لكل هم قال عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وافضل الذكر تلاوه كلام الله فالقران هدى وبهجه وسرور قال التحاوي رحمه الله فالقران هو الشفاء التام من جميع الادويه القلبيه والبدنيه وادواء الدنيا والاخره وما كل يؤهل للاستشفاء به ومن الأسباب للسعادة البذل والمعروف والجود والإحسان فمن جاد على عباد الله جاد الله عليه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال ابن قيم رحمه الله في فضل الصدقة إن لها تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بها عنه انواع من البلاء وهذا امر معلوم عند الناس خاصتهم وعامه وعامتهم واهل الارض كلهم مقرون به لانهم جربوه ومن اسباب السعاده ايضا تفريج الكربات ففي صحيحين ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة فمن فرج قربة فقد أحسن للمكروب وأسعده والله يجازي عباده بمثل ما عملوا وأكثر وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان فاللهم إنا نسألك السعادة في الدنيا وفي الآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى إرنيا فسنا السلامي إرهن كن خطبة أغسل إرسينو معنا سببي كان ينغتا آدمي زي أبو مكانو أن دنيا سنبا الله را زما أغواجب إرغا إرما همبر إركو سبحانه وتعالى إرما بيك آدمي زفو كل مرادو بيرو كان آدم جني haya kan irra afo kulgo ganata kan bur fo kulgo ginga alomoro da ngara agogin ga alomoro da ake ciyan wora nga nogati nga bongo makano nga mamma ba funai kano an dunya nga mamma ba funai kano hara wane sai wane misano kan bura kulga wafa ku ara boku kan go gidi an ra aga ba nga mamma ba funai kano aga ma aga ba imene nga goga makani an ra wadin seno borago gudur kutu aga arzaka ceci wadin magano borago kokar kan kanga nanga mama ba funai kani wane no kan zanka gabara alberi gabara bani koni gabara zangai koni gabara alsilama gabara chafari gabara alborondo way borkul gabara nor koni go ga ceci yadi no alfuqaru go ga ceci borfo ku gaba imani watu kul ni go bin kanira watu kul nigo farhara watu kul nigan go yul wayarra wani sino borbo ba ikul gala sabu matikinno iforano borgudu bonkane borfoyan igidi kam bonkane borgudu wano andunya ganerra borenge di bonkane borgudu wano irko terra boren mo gidi a bonkane wo irko ganera no borguduwa zambor fo di yango wadin se debora alfukaru no agadi kan dinga du noru kulinga bongo kanu da zangai koni no agadi dinga du bani kulinga bongo kanu da kasi zano agadi di ga tango nga bon kana dai no hay bambata ka ga ba dai no kan ga bina kanandi to din sai no alfaga fo ane ai okay ai di ora ai sigidi kan borgudu bon kanai no arzaka morguyanra misali gani mutai nuru ko mantuwa mantuwan nogata ni mutai bon kano mantuwa nogata imene ni goma ma ba funai kanu wani imene ni do itarai man to no gata ni man ma ba funai kanu age hingate no ru kono dinga no di ba funai kan man to bisu bora kul age hingate bon kono dinga no go bonan da masibara gabi su bora kul matkan borgina han naira afone mana don da noru konai da bon ko konai ga bai an nema karra irgono don kalimi canda candan da ir kaldai maino ga tibora kan bongo kanu ga tibora kan ga hambur irko subhanahu wa ta'ala boro ko ngono ga kana ya di mono irko hambur ko mai ngono bisi hindo ne hanno kul kan borga lambandi ni subal kiyama se di no irko dono bor kul ka hambur irko agudu tontoni wadi seno alfagai bangandir se sababu boba ngono kanda bor ni di iga bor ga kasine ne mudu bonkanai ni mudu bonkanai kano andu nyiga simba allahara zama bon kana yo bor masaga hinna an ga gane niga ma an dunyara kani allah haram ko gidi bone a a niga kokarin no an dunyara ni makani ya no allah haram ko ga makani wadin si ago hari bambata ira kan gata bor bon wo makano an dunya ga ba allah hara ngo no gati bor mu fur al silama taraira mana bor mate al silama nin kan nisi al silama taraira ni go bon futaira ni go jotenra ni go balawun da masibara hay bambata kanga borga kasine ni bongo kanu an dunyara mama ba funai kani za an dunyara matkan shaykhul islam ani an dunyara gonda aljanna fo kan borku kan man furara asfur allah har aljanna ra ifo gata an dunya aljanna ngati alislam tarai ya dinga matkan aka hadithara irko idiya sallallahu alaihi wasallam ani hakika borkul kan te alsilama boro koy abon kanu wadin sa an dunyara an nemu kulsino berigo beri goto alsilama tarai bor mate al silama ngono berin da an nemay kul wadin sai hadisi fo kan imamu tirmizi fillara irkoy diya sallallahu alaihi wasallam ane aljanna matabbat barka irkoy na kan daga ko al silama tarai gase wadin sai mana bor misimila hanni gudu bonkane hay fora kan mantal silama taraira matono adamai zai abongate ga kanu aman kimandi yanta ba aman bai maino ninga taka aman yarraka irko no ga koyo ama raka annabi no ga diyo ama raka alislamu tare no ga addina no boro koi abon gate ga kanu hal abada abon wasi kanu yaringa alislama ngati bora kan abon woga kanu bora kan a wangu takarifo ganayan kal irko kanna taka ganayan ya no ihin kanta sababu hin kanta kangata bor mudu bonkane an dunya simba allahara ngati bor mu cimandin de irkoi cimandiyan kubante ni mu cimandin dindena mu cimandin din gagarai yaɗinno mo goydamo hay kukanci men ɗi da kin bonde mo goyda nimi irkoye fotarandi tawhid o ma tabbatandi irkoye si moɗo aqida hanno kan zibi kulsi ara nimi irkoye mayida sifay tabbatande asi mata kancinaka alqur'ana da hadithayra matka irko subhanahu wa taala agane irse mana bor kukan cimandi bor kukan na goy han na goy gotun alborno wala way boro asaban da bora go cimandi ko kanga na goy han goy to boro koy kal irma bafunandi ir koyne wallahi kalingay ma bafunandi bafunay kano bafunay kanga kanu bafunay kanga bori wadin si watu kulka adamayze acimandindir koy subhanahu wa ta'ala A koy man acimandindir koy tire ka man deway ga acimandidi deway kir koy samba koynga ngal ummay ga acimandinde zari kora acimandinde koddor cima e eh, mana gomni wana da zaro wana wani yanga cimandi yan ganji iddo to nikkagal boro koye abinagudu dukayan a ga makani yadi mono aga faham ga kan ba dunya bora kunno morgu ma na fanda haifo isinga na fanda haifo kul kala wo kayir koye koddora ba an dunya kunno morgu ma dorani hay fo walla isinga dorani doraninde hay fo kul kala wo kayir koye koddora ni di ga kani amma adamai so kul kan sinda tauhid a aqida hanno dai. sikir no ni gaji sa bira me daka aga, aga giti alakka logo tonu da bon ser do amni bor filane non taise to ni di asidu lakal kan hal abada asidu bon kan hal abada amma barkan gonda tauhid barkan gonda aqidatu sahiha to ngono gonda lakal kanai ngono sinda jota yam taka hari fo sa hamburandi hay kul kanduwa asa damba ko gine filano non te se wal filano kata iga wala yakin maga sino yakin kai ga a aga yarda kai irko subhanahu wa ta'ala qaddara dainu bor fu kusindara hay fo yadin no aga cimandi kan wo ka irko qaddar mu duwa asinde ga hattano wo ka irko qaddar ma hattamo asinde ga ti amduwano yadin ga alsilamu cimandi ko amisai kulura gomnino asi matkayar kwa sallllahu sallallahu wa wasallam a bangandi ani kaifin mamaci a bar ki wani woni misase zama cimandi a misai kul mantikal gomni da zari duwa ga hin suru hin wadi matasai gwamni da adu gwamni hari am ir sabu sabu saabu yogodi mo gwamni hayasi yari ase yaari alhali alhaali kulkarra ago gomni day no allahu akbar sababu hin zanta kangata borbon wa makanu an dunya ñaga ba allahara ngono ga ci bor mo goy hanno goy bor mo te bar kan ga goy hanno goy watu kul mana ago goy hanno irawo kan gonda darza gomo ci man yango o banda ngono ga ti jingar kayan diyan matkayir koy diya sallallahu alaihi wasallam ane nga wani bine yenan mo yenan di o haro ina danga seno jingorora mana an dunyawo ra har hinka daino irkoy na baka sina danga singa binara ir an dunyawo kan nirsa kulla har hinka kadai ir koy dani irko ina bak sina danga se binara igina ngonogati tulare ihin kanta boro to wadi banda an muradu fo kusinga singa sinda hay kul muradu an duñara no ir koy danga se andu nyara jingar nga gamma ba funai kani gebi sa lokace kol wadin sino annabi sallallahu alaihi wasallam ati wati kul kan a du fo wala du na lakkalo tunandi agane bilal se wasigi cada lokaco to ni mu dugir fulan zamandin da jingarodin il mu dugu fur jingarora ga fulan zam gadde nyam problem kul kam go girsa ga kai wani sai ni adamai su watu kul kan jarrabo fon doni fitenu fo doni hay foni lakalo tunandi ye irko ga mu ko ga jingar irko se me irko ngware irko makatin se doganai yadin no matka aka hadisra ko diya sallallahu alaihi wasallam ago bangandir se kan mana alfazar gingiro bakacar kan gwase annabi ne shaitana ga kaga hawari hinza hau irra kul ga cini dingo kani aga hawari fote ni keido ama hawari fote ni chantado ama hawari fote ni wani kondado to wata kulkan ni jirbi ni togo tunu ngono mana zani jirbi agane sobai ga gabu jirbo ga alfazar di musitun fa bai gin kaniyante to zani mu hai ngono ni ni ko filla sadin da hawari fa feri ino din yego tunni koyga arwala hawari kanta mo mega feri ino din tunni koyga jingar to hino hawari zanta feri son kai niga tunun da kargayan niga tun tundu courage niga mani fundora kani fodimi yadin no da irkoy te ni mandugo wane te niga tunno ni fundo nigi di ak zibi ni sima ni bon kani ni bon ni bon dukurandi e pi kul kan ni kanin zade chini kala midino ni tun girbi nigi di halka son girbo man banniga niga niga ma gabu ne niga ifo se zamani shaytan hawarai go niga a har mun ni wani hangara a har mun ni se a don ani dokore wadin silama wato kulka ago jingar a ganda ga feri wato kulkan ago mira da jingar agudu doganai dino sandai kukarra ago sanda dingo asugu funaga matano wani stegate kan irko subhanahu wa ta'ala agane he aran bore kayan cimandi waga ka sine ci ara an dunya misaira da suru hiniyan da jingar kayan diyan zama irko gamar ganda surantai ya yadino alfaga berodin kan sikina ibn al-qayyim ane jingar agonda ce banda beri kanga kaifandi hay kukanga ci andunye problem dunya zari dunya dorandi dunya balaw jingarga ka kaborga wana wana dabon da jingorono a wani alhakumat kaga hagunda nin jingaro kubandi tuguraira da bangayyara ani zama dunya masibu kursino dunya zari kursino kan borga ga kaniga kanga to jingar dunya masiba da Allah har masiba asino wo kan jingar singa ga kaniga yadin no maslaha an dunya entere kursi ne kan jingar sa can dikkani se ane zam ifo se no ifo gati se kara kan se jingar ngono ga balautu da gofon borga aga infani har can dikka borga zama jingar o man la dabu yan no relation no kan go irko dinga banya gamara yadin ga daidan do kan cini ni gonda relation da irko subhanahu wa ta'ala nga no ga ta irko ma gomni mai fere ne se daidan dokancin nin da ko relation wasu bori yadin cinno na ni murada su te matkai iga gunda daidan da hin kuna labo funa imine nin da le rasiyon hannu kan haikukan ni tunu ni hinga diya ni ga ciase aga fer ni semo dan nin kan ga mora ba ni ba ni diya na sidiya ar murada ikul ga tiafo to yadin cinno nin kulkan kan ga manu jingar ni ga manu ni koyo nin ga moru jingar ni ga moru ni koyo yadi no irin yafusinai ago sababa ira kan gata adamai zubon makanu iguwanta ngano gati irko fillayan bormo bobandi irko fillayan ga zama irko fillayan ngano gata bin hasaro fu kul irko ma dabu kaniga ngano gata sandai kukan ga irko ma wasu kaniga matka irko subhanahu wa ta'ala ne da irko fillan no borai binai gudu dajjayan borai binai gudu dukayan yadin no irko subhanahu wa ta'ala gani annabi sai hakika annabi irgo bai baikan ni bina ni ganda dingo goga kankam da sanniya mai kan cafarai goga ce ni sai tangaran yan ai da hawar ki goga ce ni sai da yankare ai da cafaran da yango go ni sai hayarin gogin bina a siga kan ni sai amma dinin mu, dinin bina sara mai irkoi hananandi mai yalzam irkoi wani sabu yan goga ma'ana mini subhanallahi wa bihamdi wadin ga mai yaga barbore kai goga jingar irkoi sira yadin ga zikro kan bisa zikrai kul ngono ti irko chaw chawyango qur'ana wo amanti kala farhan farhandiya harino wadin salfaga foni watu kulkan go bin hasarora idha kunta fi hammin wa ghammin wa karbatin faqra kitab allahi tanju min alham wat kukan go bin hasarora nigo sandaira alqur'ana chaw kul ga halasi go wada bin hasarodi zam problem kukan goni sedin qur'ana chaw ni di problem kan berinda yadi mono bin hasaro ku kan nige milo duni nige di qur'ana rawo kan berin din wana yari no irko katin si safari mo qur'ana ra matkan imamu tahawi ane qur'ana wa mantikal safari ku bantano kan ga batuguwa da dorai kulmar ganta bina dori da gaham dori an dori da allah hara dori amma manti bor kunno ga hagundi mene qur'ana ma safar matibor kunno qur'ana ga safar kalbar kan gonda kimandiya zamir ko ni chafarai hay kunno qur'ana cewen wo se kaldai mursai sababu idan ta kanga ta borbon makano irin ya fusinai ngano gati arzaka noyan gwamniteyan da boriyan da ko irko ta mai ga zambo kukan no irko ta mai se irko mo ginno matka irko subhanahu wa ta'ala ne bo kuka irko ina batu gawada wani fundo bakhila tara bore ga gati bore kan yambo ngai kanu wadin se ibn qayyim gane a gaban ne sai baka kirau kan go sargaira anil mabai sargai a gwanda ke banda bambata cai banda kan ga ta irko ma balawo an dunya balawo kuddu mai tutai gufun borga he ba cafari irko kotoko wal minafici wal tonyante ngano goga sarga he ba bi no go sarga sarga ga balawo tutai gufunaga son al alsilama zam irko subhanahu wa ta'ala kukan nin sargaite sargadin agate sababu kanga balawo yantu tai sana'i'ul ma'ruf taqi masari asu irko idani gwamnati yangai inga ino ga balawai kayan ga zumbudi agi aga borbatu guwadai wadin si wani ibn qayyim ne misano kan bora kunno ga bai bere ko ne ga bai jahilai ga bai hey an dunya bore kunno ga bai zama no kan bora kunna jarraba mugun gidi ba shirkan kai zimai do koi koi dai zimai bumbo ne ne sai ne musarga zimu bumbo ga bordan sargai shaytanin bumbo ga ba sargai kangana ni dugu bai sargai na fakan gate ni gidi da bora koi ga haifoti gini koi ga sargai kini zimai mun boda fa igbora ya madda sargai matani alsinama ni himagate barkan ga sarga wadin se misa iyanta gutun sababai kayan gata borbon makano ago ira bo kukan ni digo kankamera ago sandaira nima gaga sinai gawa da sandadi zamir diya sallallahu alaihi wasallam ne bo ku na bin hasaraw kankami wasu ka alsilama ga tongomo irkoy ga go wada an dunyiga simba allah harawani sandai wadin sai din bolan ni ko ta mai ga ni mo irkoy ga boren diga ni ga zamine gomni wo akai bana ngandai dai ti gomni amma dimman gomnite yaringa isi gomnite kaniga wadin sai da ya gane irkoi gonga banya yan ora fanna dai irkoi banya gonga yan ra da dai yarra irkoi ta mai ga gaksine to mo ni muradu fono sika irkoy janga fairness wadin sai irnya fu sinai hari hakkanta ago sababa ira gata borbo makanu ngono gati borma fongu irko kan ate borga watu kul adama izama matini fundo raka wallahi irko ni gwamnati ne ga irko ni annema tene ga wani wani mate barkan girko sabu wa kirko tene sai di mabere ni ga bare imine ga han bani follon kono zame ga bai annema kusino an dunyara kan ga bere to ga han amma ba kunno sabai kala san ai konai wadin sai burbo ba si ga bai ka annema non ga amma bor si ga han bani annema bai kalwa ta kan ni janti pali follon ko no gudu boro amandu nya tunandi borbon kanni mil ni gabu to lokacin din cin kan gonda bani mu fongo kan din sin da bani mabai wallahi ni go an nemara wat kul mir ko isabu wadin sal silama dinga ba ma ni ma mani ba nay kani macinga ko isabu ndo kan aninno epi mo mazagugu gun banda bore ga kan ni bisa musugun bore kan go ni jine zamudin go gun bore kan goni gini hal abada ba miliyar marginir ko ni arzakan da asbir niga wadin seno wat kuka adama izgu gun ko banda wadin gata amudu qana'a amudu ban wasayan da waka irko no am irko sabu mu da an nemai ni di wadin gata binama makani awan al halo mu bori yadi no bina go fulan zam matka irko diya sallallahu alaihi wasallam agene se hadis ka imam muslim fillara wo gon go koy bore kayen go aran se ganda ga gun ko koy bore go aran sai bene zama wadin gata aran si irko annema dokkore ate aranga wat ku kal silama go gun koy bore ken bitile bantaiga bore ken jarraba lalenka iga to wallahi mi irko annema sabu kangate niga mi irko annema sabu wani gata ni bon makanu ago sababa ira gata adamai zubon makanu iya ganta ngano gati bor ma hanga sinai da bor hannai bor mu ceci bor hannu ga te coro zama adamai zai ago alhali hannaira imini nin da bor no go charbande wane ga bor bon kanandi wane ga ta bor mahallasi zama bor hannai din go gi ganin ga ino gin kan ga koy gomdiga sandai ku karrani furo ga ino gin lakkalo kanandi wadin sai aga te batuya harimo kan gin batugwa da meri bobo da dai ni gondo coro hannu a gini ganginim ko ka har lalala matkir ga bayir koy diya sallallahu alaihi wasallam aga bangan se kan mana chorohan hannu misalo da chor lala misalo agi dai sanda dai tulare nero ko da mana gumuji funsu ko turaren nero ko amot kul kanno imma din a amin nongo turara ga ni dini nafa wala bani amaninno ginga te din ka gora jarga niga ma turara haukano na hinne ribono walbindini min noro kama da ga wadin mun bori ba fono koyne to amma chorla lawo masiban da balawo hinna ga candi ka borga bani ga bani gwamnati a gingan jiga funaga wadin sai bo kulma la sabu ga di mai no ga gidi hanga hangasin matka annabi sallallahu alaihi bangandi bora han ne kayan ga ka goro ga wazu yante ga chawandi yante ga irko filla ni di din ka ga hanga sinai dai ni go ga bisa dai ni di nangune kan jama'ani kermorgi go wazu ni go gin talla yante misali gani kai ne ni kai ga zonkom gidi ay kan gote wata kan kin wazo ban ne borai se wutunu iya faranse aine aigi bor kunno mo wakan aha bor fo kol dana ga kisne ceci ay kuka ceci ko ga irko gano malaika mine to irkoi filana filana izo gono fa hatta terino bor filana wo ago bisubun bono heymanti murado no kata irko meni bore yo bor han nenno kam bo ku kan gorga margande abon sifutu hal abada allahu akbar ni riyani nga bor han hinninin ndama chara hanga sine gomni no borse bon kanay no borse yadi no irkoy subhanahu wa ta'ala ni labarandi boryan hay kunno mani bon ay futandi kal chorlalu matka irko subhanahu wa ta'ala gane wa yawma ya'addu dhalimu ala yaday يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula mana matka iga fella chafarira afukan agondingu chorla alfu borengani walid bin muayyid no uqbat bin muayyid ngano akago funnariyan coran ine ima labari kan a cora ka funnari ama kan a tubi wiza mu manta tubi no annabi no no burnyanti ako annabi binde ne inga da ama am kaga dira da matta ninga kwaron waro waro kalam e mana anga note burnye annabi koy annabi ne inga san waro wa kalde am shahadu ngai mo binde ido hawi kusi na darzanta makani kwaro buci do am jangonwa tilo so a shahadu labaro karga sai kyorara do kan filana aka ine atubi anan nabi gana ngatika toga kafuna yan choraka ga kubai anase hey indi ni ma mbono ga haram charse fanna day manti ni koy koyga yolloto fa annabi ma rano indi ni chortara amene ya abinde bon futay ngo koy ana yollattu fa annabi sallallahu sa sallam monduma ra to wadin no irko subhanahu wa taala ni hanaka hane adama iso toñantodin toñantadin ginga kambe kana ma agane ya donda ba imani aina fonda hanna ganga marganda annabi sallallahu sa sallam kayne tubi don da bai na tubo din tabbatan dino mani kacco ai ai dibo ne don da bai man filan diga te kan ne halci hakika anai daren diga ka cimiyoga banda ga kan cimo ka ais to ni di wane a ga ta borbobo matkan larabai gine as-sahibu sahibun mana hanga sinwo hai hannu kukan goni ga aga fo gano zarmai ne zai kulu zaino dinga ba mu bora bai bora hannuno wal bor lalano mu gun mayyano ngande go chargana da dai ngande zayi zaino mu tabbatan ni kan zaino ba anin go manti zaino asi hanan dane ni ne ganda gingar koyno go chargana alfagaino go chargana to bora din nigzi kase kan bor hannuno wadi sai ni masu bora han gufuna abun boga ma ha mayyanga ta chorai mayyan ningan chargana da dai a curai kurba han koyan no wal zina te yanno to mutampon karaga ngabun boda yadin no imma ama bangai wala ma janga bangai zama ki sira sambal sira sambal matka an nasare ne ba ku kai nigi digi cer morgu non gora to igi him cer no da dai nin da bora aran man cer adapte aran alhalis ko cer asinga te na ramin cer gana asihin dai gate no zama aran ga yanje dai no dirin ga babu hanna tarai aga babu lal tare asihin gate no aran ma cer gana zami si ko carbande yaadu nori nya fusina ago sababa ira kanga ta adama ize abon makanu an dunye ba funara gasin ba allahara ngatir ko min wafaqan din da al mar'atu salihah wa ibrahanno annabi sallallahu alaihi wasallam ane andunya dunya wa kulu dama ya harino kani har kaini fono amma an dunya kani haro kan borin di kul kan bisi kul ngatir ko min arzakan din da wa ibrahanno imamul qurtubi ane hadisi wanera ine ina woy hannadi ina fassara ine woy bor hanno man tuwoy bor kango sogo fa man tuwoy bor sontol ba a a man tuwoy bor kango bori? ine nga ti woy kan din gungo ko aga agin bina kananti ni wandano ni ndago goro wati kulu zani diya ni bina sisara ni bina ga farhano ni singo gormo ni diya? to woni no ga cebe kan woy bora woy bor no yadi no dinna yamar aga bondum ni se wati kan ni naru ni sino a ginga bombatu asko zina? Ya ni a ga hagwai da hannu mai yaga ka to wane wacce inga ino gitu way borlalo kan zani na gune ni bina ga sara wati kan ni ne maharite a sati din sino ni da bun garanti hala ginga bombatu an gita ko zina ni almanomu a ga sara hal nikka yadi no irin ya fusinai matka ka hadisara kai koy a agobon kanai mana ago bonkane alama ira kon borno way bor hanno ane da bon futay mo gono hari goni kan sigine bon futay kanga bon futay chandi ka borga way bor lalono wadi si boryan way boryan no ni dan jahannam annabi sallallahu alaihi wasallam aninga ga fitina nan an dunyara kanga al boray doran dinga buyango banda kanga to way boray wadi si bor ma hagwai way bor ma ste sababu kangin halici aginan dunya sara gin allah hara sara ya no nya fusinai ago ne alama ya ra'i wacin difonta wa kayir irko diya sallallahu alaihi wasallam ci ani ago ne raa irko min arzakan dinda mana gorkasin hanno amin arzakan dinda karu hari hanno amin arzakan dinda mana e eh, nangorai yulwante wani go adama iz bonkane ira matka ka haditha ra irko diya ne ago bonkane ira riwaya fora ani haritaci ngaynoogo bonkanira irko min no wanda hanno amin no windi yulwante kan niga wadata ara ni bon wone niga taara mat kan niga ba mantilwe windi kan niga fu kan kamantara sanda tantabal fiti nidi ba bafu ne kan ku karani go nigo kan kamira nisi yulwenra yadin no irko min kan ni mo da gorka sin hanno kan sin dorandi gorka sin kan ga ba addina manti gorka sin kan gin doranda gin sakulla kan ga dunya tunandi ni bo yaadin no ita canta anga nogoti kaaru hari hanno ni gonda po bona hanno wala mota hanno wala kangi manda kan sin murade wi kan sin yeti banda asidi ginda retar yaadin no annabi sallallahu alaihi wasallam har taci mo gon ka ago bon futai bo ku kan duwai mana kani ku karrani go ag katin ga bon futai nga nogoti gorko sin mero da way bor mero yaadin no da kaaru hari mero da windi kan kamante yaadin no iri nyak fusinai hari wacindi kanta ago misayra kan ta adamay sa e bon makanu andu nyiga simba allahara ngati bor min na tayo dunguriyandi bor masika ga sarku masi nyaga an dunya ga zama matka sheikh abdurrahman sa'idi agane ba funawo ba funai kan tano yani ga adamay sa e masika ga an dunya kan kamandi ni ga da bin hasaro da sandai da tabi o masine dunya ra an dunyi zibi haifo kan komunise amma ga ga te susi kan ginwi kan ga doritan ga a amati barkan an dunyawo ni mana ala sabo fo mo son ko fa min a problem min sakulla to wani gano borga ma an dunya ba funai kani amma da dai ni ka gani an dunya problem is kai fo ni ga da ni bina raga tai susi a ginga tai dori kan gini wi a ginga tai dori kan gan dunya ba funa kul kan kam ni se to wani sai borma sin bon dorandi mo mawarai wani wala allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagh ilmina wala muntaha a'malina irkoy masiyan dunya te nga tirwan muradu bero kirda ir irkoy masiyan dunya te mana nga nogati hayakan da commerce aga dunyu tunandir bo yadno hayway kindi ir nya fusine ago ira mana min nya fusine ziyara ni nya fusine kan addina no ninda morgu ma ziyara to wane go sababa ira kan gata bor na kanu bor na bori matkair koy diya sallallahu alaihi wasallam ne boku kanna zangai ko ni kunfa Wani koy gini nyaaka fo sin fo ziyara in ko hinne se ni tun zanyamai ni koy maradi ni nyaaka fo sin fo kanni daga ga fay chere hanka hun kona wane ya idare bore se illa man rahima rabbuk Wani mutun nyama ira mu ko aran kau yara dai mene ni kagi ziyara dai no ni man kaga kulce ci man tike bayno kondinin man ti je no kondinin man ti buyan no kondinin a a gonga ba funara man tikal dabu no ni ne ni ko kunfa bo a ba funara dai mu kuga ziyara man tay fokusi to wani maga ce ko fogin ce a gane filana ni makani ni fundo go bori dirawo mu kanni te dirawo hannano he madinan gorai nan zumbe aljannara ni di dabor ga ba ni mamma ba funai kani min ya sine ziyara zan dunyara wani si wani go sababaira kangata alsilama ni bonga kanu an dunya ga simba allahara irko subhanahu wa ta'ala amir te bonen kam mo ga kanu an dunya ibnu ga kanu allahara allahumma aiz islam wal muslimin wa adhil al shirk wal mushrikin wa dammir aada ad din wa ansur ibadaka al muwahhidin eh, wa ansur ibadaka al mujahidin allahumma dammir aada ad din allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته